ake bi da manzansa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana bin su ne saboda me saboda bin Allah da manzansa domin zaka fahimci addini ne ta hanyar fahimtar su domin sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma Allah madaukakin sarki bai sanya addini akan ra'ayin wani ba ko kuma akan hankalin wani ba abin da ya dace da hankalinsa sai ya faɗa ko kuma abin da ya dace da ra'ayinsa kisa al-Imam Ibn Abi Dawud yake cewa wada anka ara'ar rijali wa qawlihim wa qawlu rasulillahi aula wa ashraf ka nisanci maganganun mazaje wadda babu hujja a kai da ra'ayoyin wadda babu hujja a kai domin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita tafi dacewa ita tafi bayani saboda haka ita kamata ka bi Allah madaukakin sarki bai sanya addini ya zama akan ra'ayin wasu ba